Taron da na kungiyoyin manoman yankunan karkara na zuwa ne gabanin babban taron ministocin aikin gona na kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ko CDAO da ke da helkwata a Abuja. Kungiyoyin da ke karkashin lemar ropa da ke raya noma da kiwa yankunan karkara sun ce 'yan Afirka na da kyakkyawan yanayin ciyar da kansu abinci har masu su tura wasu nahiyoyin. Banya Jibo daga jamhuriyar Nijar shine shugaban kungiyar. Wannan takarda na ECOWAS ku dauke ta kuma ku gane ku waye ma mutanen kan su gane minin a ciki. Ka gani yanzu bisa iyaka sai ka zo ka iska mutane an tare su an hana musu su yawo ko an hana musu su kai abinci takarda ya hana shi ku dinga yawo ku gani abin da ake yi da bai kamata ba ku waye mutanen mutane kai Ko waɗanda suke korafi misali kamar matakin nan da Najeriya ta ɗauka na hana shigo da shinkafa cewa ya kawo yunwa ni za ka gaya wa irin waɗannan mutane to ka gani inda aka yi shinkafa da yawan nan me yasa su su suka bunkasa shinkafa ba an mai da hankali ne ba an ka duba ina da ina ne aka iya yi shinkafa menene zai sa a bunkasa shinkafa in an tallafa manoma diba ruwa ka ɗauko daga iyakan Niger zo kina isa ka ɗauki wurare daga Naja da sauransu ruwa da agare ku fadama da agare ku in waɗannan wurare duka an gyara su an kawo iri an ba mutane ba a yi shinkafa. Manoma mata ma ba su a baya ba a wajen taron inda suka ce wasu su a halin yanzu su suke kula da mazajen mazajensu. Sunana Madan Saini Ramatu Abdu Beidi na zo a sunan rezokin da ake ce ma rufa. Mun ba aiki duk da aka ɗauka mata ga aikin nan babu aikin da za ka ɗauka in wajen noma ka ɗauka maza ka da suke noma haka nan mata ga noma in wajen kiwo ne in namiji ya ta yayi kiwo ala tilasta in ya komo gida ya kawo nono ga mace aka koma ita ga aikin nono ita ga zuwa sai suwa ita ga komi da komi mata ma suke ba eh, masu taya su kama kihi kuɗi don su tai su yi aikin su nan mun ba aikin mata kwarai karhi cikin program kinga na da sai da yawo ta yi barista bello tukur na kungiyar makiyaya koret yayi bayanin taron karfafa mata gwiwa don noma da suka kai a tsaunin da ya fi kowanne tsawo a Afirka wato Kilimanjaro da ke Tanzania. Kungiyoyi kamar wajen biyar ko shida wanda muka zo da shi Najeriya akwai kungiyar mu Koret, akwai kungiyar mu APES, akwai kungiyar RBM, akwai kungiyar Ropa, akwai Oxfam. Muna jaddada gwamnatocin mu saboda a taimaka al'ummar mu musamman mata da ke karkara wa'an su suka fi shan wahala da kuma matan da ma wanda Allah bai sa sun yi ilimin boko ba sun fi shan wahalan yanda abubuwa ke tafiya. Gwamnati su sa harkar mata a gaba a jaddada a taimaka. Daidai wannan tsauni mafi tsawo akwai wani abu ne sa da ta hada shi da noma ko karfa mutane yana da wani alaka farko tukunna idan aka ce an yi taron a kasar Tanzania ta Kilimanjaro kaga zai ja hankalin mutane na biyu kuma Kilimanjaro shine tsauni da yafi tsawo a Afirka kuma taron da aka yi a nan wurin ya guda za a jaddada haƙoƙin mata da taimaka musu shi ma ya yi tsawo yadda ake fata taron da zai gabatar da rahoto ga helkwatar ECOWAS don yadawa ayyukan raya tattalin arzikin Afirka ta Yamma Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya